وإن شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا شيء ذكرتي نجر أكرتم لذات الحجة في بيان المحجة بشرح التوحيد ومذهب أهل السنة لكاد إقوام السنة الإمام إسماعيل بن محمد الأصحابي غفر لنا وله ولسائر المسلمين ومكرنت فصل في الاجتناب من المؤتقد wato fasali da ke bayani game da nisantar al'amura da aka kirkiro a cikin addini al-istinabu min al-mukhtasar nisantar abubuwan da aka kirkiro su wannan yana ƙarƙashin babi na tausidi kuma za mu karanta hadisai guda biyu hadisi da goma sha shida أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن زياد وغيره عبد الرحمن بن محمد بن زياد ما لبي ثم ملابد قال سكت أخبرنا أحمد بن محمد بن المرزوقان حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحكم حدثنا محمد بن سليمان الأسدي حدثنا إبراهيم بن صعد الزهري عن أبيه إبراهيم بن صعد الزهري ذكر به حديث عند بابنشي بابنشي سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam to jikan abdurrahman bin auf ya karbo hadisin daga jikan sayyiduna abubakar jikan abdurrahman bin ya karbo hadisin daga عن القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله أبي بكر الصديق أبو بكر يلا شين محمد Yaron ka na karshe shi ne muhammad na abubakar allah ya gara masa yarda yaron da aka haifa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi aikin hajjinsa na ban kwana, shi wannan yaro muhammad suna abubakar yana da yaro da ake kiran kiransa alkawasu bin muhammad suna abubakar a sujjin to alƙasin din nan shi da ya rawaito hadisin kaga shi kan abu abubakar kenan ya karɓo hadisin an aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah ya gara mata yarda qalat aisha tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce man ahdatha fi amrina wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarinmu ma laisa minhu abin da dama can baya cikinsa fahuwa rafin ana mayar masa sani fahuwa mardudun ale za a mayar masa da wannan abin da ya kirkiro ba za a karba ba imam bukari ya ruwa shi hadisin nan yana kitabu sulhi babun idza talabu ala sulhi jawrin fa sulhu mardudun da kuma sahihu muslim kitabu al-aqdiya babu naqdi al-ahkam al-batila wa radd muhtasat al-umur akwai riwaya da ta zo cikin sahihu muslim har yanzu a wannan babin babu naqdi al-ahkam al-batila annabi sallallahu alaihi man wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarninmu a kansa babu umarninmu a kan wannan aikin shi ya aikata abinsa kawai bisa ra'ayi kansa ya aikata wani abu wanda ba umarnin Allah ba umarnin Annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yake fa huwa raddun to shi ma ana mayar masa shi ne fa huwa raddun yani fa huwa mardudun alaihi za a mayar masa Allah ba zai karba ba kun ga wannan malamin ya ware faslun yace wannan faslun din yana magana akan iddina bil muhtadati a nisanci abubuwa da aka kirkiro wato yana nufin abin da aka kirkiro a cikin addini to a nisance shi haka da farko kawo hadisin aisha Allah ya kara masa daga abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa rabb wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu wanda babu shi a cikin addini ya kirkiro fa huwa rabb to ana mai masa ya kawo wannan hadisin da zaman to shi ne shimfiɗar maganar da zai yi a gaba domin wannan hadisi kamar da malamin su gaba yana tabbatar da ka'ida gaba ɗaya akan addinin musulunci yana da kyan mutuka hadisi na mustafafin ali yana fahihul bukari yana fahimu muslim haka hadisi ne wanda ya tabbata ingantacce da annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi ne wanda yake da makura a wajen inganci wajen masana hadisi suna tabbatar da ingancin hadisin da aka ce masa mutafakun alai idan kana neman hadisi wanda ya fi daraja daga cikin markabobin hadisi in ka samu mutafakun alai a gama waɗannan mutane fa suke ba mu labarin ibada Alimamu imamu bukhari imamu muslim hadisi da suka kawo yadda ake ibada su suka ruwaito sannan kuma su suka ruwaito wannan hadisi da ke cewa duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin al'amarin addini wanda babu shi Allah zai mayar masa kun ga Allah sallallahu alaihi wa sallam ya riga ya gama aikin sa ya isa da sabon Allah tabaraka wa ta'ala kafin ya bar duniya ya ja kunnan wannan hadisi jan kunne ne duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin al'amarin addini wanda ga matan babu shi wannan abin fa za a mayar masa abin shi wato kar ka yi tsammani a kiyama za ka samu lada a kai kar ma ka yi tsammani saboda kai ka sa kanka ba Allah ne ya saka ba ba manzon Allah ne ya saka ba kai da ka sa kanka kai za ka biya kanka shi ne abin da ake nufi da huwa rabbu ka ce sa biya take da hadarin gaske abin da ake nufi da biya ne abin da aka kirkiro shi yasa yayi tabi akan al-ijtinabu min al-muhdathat nisantar al'amuran da aka kirkiro amma fa in sun shafi addini in sun shafi rayuwa wannan kuma ba laifi ba ne amma idan addini ne to ba a ko da wani abu sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ko abin da manzon sa faɗa qala Allah qala rasul wannan shi ne addinin Allah amma duk ilimin mutum ba zai iya kawo ƙari ma addini sannan kuma wannan aji a ƙarin nashi a karshe shi ba zai yi ba saboda haka ita yana da kan mutuke wannan hadisi a matsayin fa'ida malaman usul masana hadisi sun tabbatar wannan hadisin fa'ida me ake nufi da fa'ida ibn rajab ibn rajab wanda ya sharhin arba'un hadisi wato littafin jami'ul ulumi wal hikam ya rasu a hijira ta 765 ibn rajab shekara ta 600 da arba'in da hudu raguwansa da duniya a yau shekarunsa ɗari shida da arba'in da hudu daga mutuwarsa zuwa yau a gaba ma da mutu bane in ka duba shafin arba'un hadisi ya yi shi ne samun gulubu da hikam da jude na biyu shafi na ɗari da shirin da takwas yana sharhin hadisin aisha ɗin nan annabi sallallahu alaihi wa sallam a wata riwaya yana cewa kullu bid'atin dalala kan wata bid'a baka ce me yasa aka kira ta baka saboda ai ba za a karba ba aikin banza ne wahala ta sha shine ma'anar fa huwa raddun za a mayar maka ka dauki rayuwar ka shekara 50 60 kana aikata wani abu a kiyama a ce ga abin ka ba masu kaga aikin banza ne haka ce sai ibn rajab ya ce haza min jawami'il kalim wannan hadisi yana daga cikin wato maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallam da suke tara ma'ana mai fadi suna tara ma'ana mai fadi domin idan aka ce duk abin da mutum ya kiro cikin addini wanda babu shi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karɓe shi ba kaga ya nuna cewa komi ne ne man ahdaka fi amrina hadha ma laysa ma laysa wannan ya nuna la ya kharuju shay'un an babu wani abin da ya fita daga ka'idar manzon Allah da ka ce ma laysa min wani abin da babu shi asalin a addini in ka girgiro Allah zai bayar ko da karka dauka ta cikin ne kawai lalata ibn rajab ya ce wa huwa aslun azimun min usulid din wannan kamar wani tushe ne na addini saboda haka yana da kyau ka yi riko da shi abin da za ka yi a addini wanda ya zama tushe gare ka tukar ka yi aikin ba a lahira gashi a lahira ya zama to gaba ɗaya aikin ka Allah bai karfa ba kaga aikin banza ne babu nadama mafi muni kamar nadama ta kiyama Allah ka tsare mu fa kullu man ahdatha shay'an ibn rajab yace saboda haka duk wanda ya kirkiro wani abu wa nasabahu ila dini ya danganta wannan abin ga addini ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه wannan abin ba shi da wani asali na addini wanda za a iya mayar da wannan aikin zuwa ce ba yi wa dinu bari'un minhu kuma addini ya barranta ga wannan abin da mutum ya kirkiro kamar haka ibnu rajab yace shi da annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ware wani sashi na rayuwa ba wannan ya nuna cewa sawa'un fi zalika masailu i'tiqadati aw al-a'mali aw al-aqwal matsala ta shafi aqida aqida ita ce abin da zuciya ke kudurtawa zuciyarka ta yarda da wani abu to karka yadda zuciyarka ka yarda da wani abu sai yana da asali daga Allah da manzonsa shine aqida aiki ka na jiki kada jikinka ya aikata wani abu sai wannan aikin yana da asali daga Allah da manzonsa awal akwal ko wata magana da zaka fita daga bakinka magana ta ibada magana ta ibada kamar zikiri da sauransu ka tabbata yana da asali daga Allah da manzonsa kuma daga ibn rajab yace az-zahiratu wal batina kuma wannan a fili yake ba ma sai an fassara maka ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam mu yi hadisin nan ka dubi hadisin da kyau man ahdatha fi amrina ma laysa minhu kullu shay'in laysa min ad-din fa huwa mardudun ala fa'ihi duk wani abin da ba shi da asali daga manzon Allah manzon Allah yake za a mayar ma kaga hadisin ya fassara kansa ba wai yana bukatar zurfin ilimi kafin ka gane ba amma ibada tana kasuwa kashi uku ne addini gaba daya ya ta'allaka da abubuwa guda uku a cikin ko dini ya ta'allaka da zuciyarka wani shi ake kira aqida shi shine aikin da zuciya kadai take idan aka ce ya ta'allaka da gaɓuɓɓanka shi ne abin da kake yin sa da jiki na zahiri na aka ce ya ta'allaka da harshenka shi ne abin da kake na ibada amma da baki ka waɗannan su ne guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware ɗaya daga cikin uku din nan ba ma laisa min duk akidar da ba ta da asali daga manzon Allah aikin banza ce duk maganar da ba ta da asali daga manzon Allah maganar banza ce duk wani aikin da ba shi da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aikin ba zai ba huwa mardudun alaihi Allah sai mai ga mutumin da aikata wannan aiki Mutum da ya kawo fa'ida saboda kai ka ya fara kawo hadisin nan al-imam Isma'il bin Muhammad al-Asfahani ya kawo wannan hadisi a matsayin shimfiɗa saboda ka'ida ce kuma yana da kyau kamar da na faɗa mu rike wannan a matsayin ka'ida a rayuwar mu wallahi ita ce babban nasiha ga mutuntan babu nadamar da take da muni kamar nadama ta kiyama ka yi ibadar ka tashi a zahira Allah ke ban karba ya riga ya gaya maka a cikin alkur'ani manzon Allah ya riga ya faɗa hadisansa ko malaman suna sun riga sun yi bayani al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya faɗa na gama komi manzon Allah kuma yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu wa huwa rad duk wanda ya kara wani abu ya kirkiro in ya dangance addini ba zai karba ba zai mayar masa idan ka tashi lahira da wani aikin da ba shi da asali daga Allah da manzo har babu mai zai Allah ka kare ya kawo ka'ida sai ya tsora magana sa mu ci gaba قال الشيخ الإمام wato abin da za ya kawo a shekul imam a wani kofi na littafin an sa kala sheku a wani kofi aka sa kala imam kasa idan za a rubuta littafi ana neman kofi da yawa na wannan littafin ana karawa da a tabbatar an shigar da maganar malamin sai zama a wani kofi na littafin nan an rubuta kala shehu rahimahullah a wani kofin kuma aka sa kala imamu rahimahullah Sama duk ma'anar su guda ne قال الشيخ الإمام إسماعيل بن محمد الأصفهاني شين من الجاهلنا رحمه الله الله مدفع مسرحمة يتي أنكر السلف مغباتا suka idan suka ji an ce asalaf ana nufin magabata suwaye asalaf magabatan mu ba sa wuce sahabban manzon Allah tabi'ai tabi'u tabi'i da su ne karni guda uku waɗanda annabi ya tabbatar suna da albarka Kuma ka duka idan ka ji an ce as-salaf su ake yi idan aka ji kaji an ce al-khalaf waɗanda suka biyo bayan amma waɗannan su ne salafu salih an kama salafu ta sun mata, al-kalama fil jawahiri wal ara yin magana akan abin da ya shafi al-jawahir da kuma al ara ya kin da al-jawahir abin da ya shafi jikuna jam'u ne na jauhar. al'araf shi ne abubuwa ke bijiro ma jikuna wanda za mu yi magana a kai salaf ba su san magana a kan abubuwa kusurkun nan aljawahir da al'araf me yasa ba sa so وقالوا suna cewa سوى لم يكن على أهل الصحابة والتابعين bai kasance a zamanin sahabbai ba a zamanin sahabbai ba a san wani abu da ake kira al ba ba a san wani abu da ake kiransa al-a'rabu ba zamanin tabi'ai ma ba a sani ba radiyallahu anhu sahaba Allah ya ƙara yarda ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wa rahimar tabi'ina kuma Allah ya yi jin kai ga tabi'an Da haka suna kyamata wato ana nufin cewa tabi'u tabi'in sun kyamaci magana akan waɗannan abubuwa guda biyu din aljawahir wal a'am tun da salaf sun kyamaci magana a kai ba zan yi magana mai tsawo ba kuma sun kayan magana mai tsawo ka shiga abin da salaf suka kyamata amma ya kawo ne saboda ya maka bayani game da illa game da illar da ta shafi akida tun daga zamanin farko Allah ba sa son magana akan waɗannan abubuwa guda biyu don haka yasa awwala magana akai yana zama buɗe ƙofar shari? in na awwala magana akan abin da ake nufi da al-jawahir wal a'rab ko kamar ma buɗe ƙofar shari ne don daga lokacin mutum zai fara bincike zai shiga abin da salaf suka sha mata akwai hadisin al-Imam Muslim ila kitabul ilmi babu man sanna sunnatan hasana aw sayyi'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man da'a ila balala duk wanda ya kira mutane zuwa ga baka kana alaihi min al-ithmi mithlu asan man tabi'ahu yana samun rabo na zunubi kwatankwacin rabon wanda ya dan mutum ya zama jagoran bata to duk mutumin da ya bi wannan tafarki sai an kirga adadinsu a jibgamar laifinsu la yanqusu zalika min asani shay'a don sai ka karkai ka zama abin misali na sharri an ka zama abin misali na sharri to zunubi kake samu har tashin kiyama wannan dalilin yasa malamai suke cewa idan mutum ya koyar da aikin sharri to ko ya ce na tuba tubanka ba ta karbuwa ya hana mutanen nan aikata wannan sharrin ko da kai ko da za su ci bari ya dawo ya ce musu abin da na koya muku nan ba gaskiya ba ne suka ce mu zai ba za mu bari ba to ya gama na shi amma ka zama jagoran sharri ka ce ka su ba tare da ka haɗa abin da karantar da mutane ba tuban ka bata inganta ba don haka yasa malaman farko waɗanda da can suke tafarki na ɓata daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi su gane gaskiya idan sun tuba sai su rubuta littafi idan sun tuba sai su rubuta littafi bayan za su haɗa a gaban jama'a sau da yawa kana samu a mimbari a da juma'a malami zai hau kamar mai musulunta jama'a ku shaida da na kira ku zuwa kaza yanzu na tuba don haka duk wanda ya fi ne akan wannan da'awa ya sani ni fana ba bayan ya faɗi haka bai isa ba sai ya rubuta littafi kamar misali al-imam al-ash'ari wanda shine jagoran al-ash'ariyya daga bayan tuba sai rubuta littafai ya rubuta littafai kan cewa wani aqidar da da ya zama jagoran ta ba aqidar kware ba ce da ce wani maksan sun kuka su bari amma kai sa har yanzu aqidar al-ash'ariyya tana nan idan ma ka ce al-imam al-ash'ari ya ba zai su ce wannan littafin ma ai ahlus sunna suka rubuta suka ce wai shi ya rubuta ba gaskiya ba ne. amma ka'ida ita ce tun mutumin da ya ja mutane a kan bata tubansa ba ta inganta sai ya nuna musu cewa bata ce wato cikira su a kai za mu rika jin wata kalma a cikin karatunmu na littafin nan ana cewa almutakallimun me ake nufi almutakallimun almutakallimun su ne masu yin korafi akan Allah subhanahu wa ta'ala masu ƙarfin hali su yi magana akan Allah su ake kira al-mutakallim ibn al-usaymin a littafin fatawa nurun ala tarbi yana farkon mujallal na hudu ita al-mutakallimun waɗanda suke da ƙarfin halin magana akan tauhidi akan al'amari bisa ga Allah subhanahu wa ta'ala هم الذين أثبتوا أقائد سوسك الثار أكيدوجهم فيما يتعلق بالله ta'ala. abin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya shafi umurul gai al'amura na gaibi bil ma'qul la bil manqul suna amfani da hankulan su ba sa amfani da hujja na nassi kuma ayar alqur'ani ko hadisin manzon Allah ba su aiki da shi ba me suke dogara da shi hankali shi ake kira al ma'qul saboda ko da an samu wani hadisi da ya magana ya yi magana game da wata ta Allah subhanahu wa ta'ala ko ya yi magana a kan abin da ya shafi gaibi za su ɗauki wannan sifa ba za su ɗauki wannan hadisi ba sai sun auna da hankulansu idan ya dace hankulansu to za su yi da wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan bai dace da hankulansu ba su tawilinsa su canza ma'anar abin da aya ta faɗa ko hadisin manzon Allah ya faɗa maimakon su ce mun karyata in sun ce mun karyata kaga sun yi rita ba za su ce mun karyata ba amma su canza kalmar da ta zo a cikin hadisi ko ayar alqur'ani don haka ba su karɓar magana ta Allah ko maganar manzon Allah wanda ta shafi al'amarin gaibi ba tare da sun auna wannan magana da hankalinsu ba wato hankali shine gaba akan nan wanda la afmal kuma min alkitabi wa sunna illa indahu don haka idan ka ce aljawhar al-a'rab wanda ba shi da asali a alqur'ani ba za ka bude alqur'ani ka ga wani abu an ce masa Aljauhar. ko ka dubi hadisin manzo Allah ka samu ko ka duba ka samu hadisi eh, al-a'rab amma cikin alqur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba za ka samu ba su waye suka kirkiro wannan su ake kira al-mutakallim al-mutakallimun kamar yadda ibn Qasim ya faɗa waɗanda suke auna al'amarin gaibi da hankali da ka ba za su yi da al'amarin gaibi ba sai sun auna shi da hankali sai suka kasa al'amura a tsarin suka kasa al'amura kashi biyu wato al-mawjuda al-hadisa duk wani abu da ya auku a duniya din nan tana zama kashi biyu ne ما لا يقصر ila محل يحله وهو الجوهر al-jawhar physical object abinda jiki ne kana iya ganin sa shi ake kira الجوهر kamar misali mutum tunda kana iya ganin sa kana iya taba shi to wani shi ake kira al-jawhar abinda zaka iya ganin sa ka taba shi wani shi ake kira aljauhar. to amma idan aka ce al'arabu fa shine abin da ke bijiro ma al-jawhar shi fa aka kira shi al'arabu abin da ke iya bijiro ma al-jawhar da ke iya bijiro ma al-jawhar shi kamar misali a ce farin ciki kaga mutum al-jawhar ne halitta ce jiki ne shi ake kira al-jisu kamar yadda ya faɗa a babin da ya gabata jiki na mutum shi ake kira aljauhar amma akwai abin da ke bijiro ma cikin mutum wanda ba ka iya ganin sa wannan shi ne al'arab kamar farin ciki kamar cikin ciki kamar abin da ya shafi halin kwarai da sauransu kaga za ka iya nuna su abu ne wanda ke hali ne da ke zuwa ga mutum za ka suka ce wannan abin da ake nufi da aljauhar shine halitta wanda kana iya ganin ta amma al'arab su ne halaye da suke bijiro ma jiki na mutum abin da suka kafa wannan saboda su gaskanta al'amarin gangi ta amfani da hankali ko su karyata ma'ana inda za ka koma ga hadisin annabi sallallahu alaihi wa za ka samu wasu hadisi da dama waɗanda su magana game da zahira alal misali annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan cewa akwai almizan a ranar kiyama almizan wani sikeli ne babba wanda za a auna ayyukan mu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin abu abu dardai yace ma shay'un afdalu fi mizanil mu'min babu wani abin da yafi nauyi a mizani na mumini yawmal kiyama a ranar kiyama min khuluqin hasanin kyawun hali abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai a ranar kiyama akwai abubuwa masu nauyi da za su yi nauyi akan mizanin ka man sakulat mawazin wanda ya zama ma'aunin alkhairin sai zama yayi nauyi to kaga zai kira wanda kuma ma'aunin alkhairin sai zama yayi kokoko sako sai halaka to anan abin da ya fi nauyi ji annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya nauyi a cikin ne na shi ne kyawun hali fanan ka dauka kyawun hali yana jinsi na aljawahir ko ko al'ara kyawun hali abu ne wanda ba za ka kai shi ba kyawun hali yana cikin al'ara yi da kan kijiro madan adam ce, wani yana da cikin hali wane yana da munin hali amma ba ka iya ganin abin rai ko to ya za a ce za a auna kyan hali kaga sun auna da hankalin saboda ka al'arab ba jikuna ba ne bare a tsora a kan sikeli a gwada nauyin su a kai saboda ka anan suka ce la suka kai wannan hadisi Allah ka akwai riwaya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa asalu shay'in fi mizanil mu'min khuluqun hasan abin da yake nauyi a mizanin mumini a ranar kiyama shine kyawun idan kana da kyan hali to ko da baka da yawan sallah yawan azumi yawan ibada kan halin kaɗin nan kawai zai kai ka aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana da nauyi idan an dora shi akan sirri to amma suka ce kan hali ba halitta bace da zaka iya gani bari a dora a sirri don haka lala wannan hadisin ba shi bane gaba ɗaya suka ce ba su yadda akwai sikeli da za a auna ayyukan mutane saboda idan aka ce za a auna hali sai hali bai ba ba halitta ba shi wacce za a iya daukanta a dora akan ne don haka wannan hankalinsu shine gaba da nasi hankalinsu shine gaba da nasi idan manzo Allah ya faɗi wata magana matukar magana ba ta dace tunani na ɗan adam ba za su ɗauka ba kuma kaga wannan hadisin ya zo daga Abu Darda'i Aisha Abu Hurairah Anas bin Malik Usama bin Sharik hadisi ne wanda ya taho daga sahabbai da dama sun tabbatar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin sun inganta hadisan suna sunan tirmidhi sunan abi dawud yana sahihu jami'i kabir hadisan 134 hadisan 2632 sahihu al-adab al-mufrad hadisan ɗaya. duk waɗannan littafai sun tabbatar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wannan manzon Allah ya ce kyawun hali shine yafi nauyi akan sike kaga al'amari ne da gaibi manzon Allah ya faɗa me ya kamata ga musulmi an wa ta'at ka yadda da maganar manzon Allah ko da hankali ka bi kanka ba amma suka ce ba za su fara gabatar da hankali dan hankali ya dauka sun yadda in ya dauka ba sai yadda ba sannan akwai hadisin Abu Hurairah har yanzu misali hadisin Abu Hurairah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatani khafifatan ala al-lisan faqilatani fil mizan habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim Allah an ce akwai wasu kalmomi guda biyu suna da safo-safo a kan harshe wato ba su da nauyi ba wahala guda ba ka wahala idan za ka faɗi waɗannan kalmomi guda biyu amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace sakina kana fil mizan waɗannan kalmomi guda biyu suna da nauyi idan an dora a cikin su sannan hadisi kan ila rahman Allah madaukaki mai rahama yana son kalmomin nan guda biyu waɗanne ne kalmomin waɗanda ba su da wahala a kan fada to sannan kuma suna da nauyi idan an tsora su a cikin ranar kiyama annabi sallallahu alaihi wa sallam yake su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kaga ba wahala yawaita subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim shi ba shi wahala babu nauyi a kan harshe amma isa ka a kan sikeri yana da nauyin gaske almutakallimun suka ce a ah, kalma halitta ce na jiki ba jauhara ba ce ba fiskal ɗaukin haka za a ce ba fiskal object ba don haka za a ce ah, idan aka ce kalma maganar ɗan adam al'arabu ne wanda hali ne yana bijirowa ya ba ka iya nuna shi ya za a yi a ɗora magana a kan akan sikeri barka wannan hadisi ma bu da shi kaga gabatar da hankali a kan nasi shi na da ibn al-usaid ne ke fara yana cewa suna auna kifofin Allah da al'amuran gaibi bil ma'quli la bil manquli suna la'akari da hankali kafin su yarda da wani abin da ya shafi Allah subhanahu wataala suna amfani da hankali kafin su yarda da wani abu da ya shafi al'amarin gaibi duk abin da ya saba ma al'amarin gaibi ba su yadda shi ba idan dai ya saba ma hankalinsu cikin al'amuran gaibi ba su yadda da shi aka duba fasul tsari a mujallar da kuma shafi shafi da ɗari hudu da hamsin da tara akwai wani jigonsu daga cikin farkon malaman da aka yi masu wannan aqidan al-mutakallimun wanda a yanzu sune a mashariya don mutumin da aqidar al-ashariya yana da cikin waɗancan ana kiransa Muhammad bin Hassan ibn Fura al-Asbahani ya rasu a hijira ta 406 wato wannan malami shekaransa 1033 rabuwansa da duniya shekul mutakallimi jagora ne na masu wannan aqida yace an karatu al-mu'tazila al-lisan masu wannan aqidar ana kiransa al-mu'tazila kuma sune al-ash'ariyya yace abin da yasa al-mu'tazila suka suka ƙaryata cewa babu mizani a kiyama ji malami wanda ibn hajar ya kawo shi fasul bari mu'tazila sun musanta samuwar mizani a kiyama me yasa yace bina'an bihum ala anna al-a'raba yastahilu waznuha saboda kai ana iya auna abu ne wanda yake jiki shine jauhar al-jauhar shine za a iya auna shi amma al-a'rab halaye halaye ko magana wanda ke bijirowa wanda ba ka iya ganinsa yadda hilu wasu ba zai yiwu a gwada shi ba la ta kuma da anfufi ha saboda aka ce za a gwada magana to maganar ina ce ba ka iya tsayuwa da kanta sai dai idan ɗan adam ne ya furta da harshe saboda haka ya za a yi a ce za a gwada maganar mutum bari har a ce maganarsa ta ba da nauyi don haka yasa su a aƙidar su suka ce gaba ɗaya ma a kiyama babu mizani suke cewa babu ceto babu mizani babu kirafi a kira shi ta murtazila abubuwan da suke suna da yawan gaske wanda in ka dubi littafin al-maqalatul islamiyyin al-maqalatul islamiyyin na al-imam al-ash'ari yayi magana sosai dangane da aqidar al-murtazila akan wannan ka'idar da suka kituro makawunan su abubuwa guda biyu din nan suna la'akari da aljauhar aljauhar shi ne halitta mai jiki wanda kana iya ganin ta kamar misali dan adam mutum halitta jikinsa shi ake kira aljauhar idan ya shafi Allah subhanahu wa idan ya shafi Allah subhanahu wa da kashi na ahlus sunna ba a kiransa aljauhar amma su suna kiran shi aljauhar amma ga abu suna sai a ce zatin Allah subhanahu wata'ala ba a cewa jikin Allah Allah ba shi da jiki amma suna cewa aljauhar shine abin da ake iya samun sa al-a'rab shine abin da ke bijiro ma aljauhar wanda shi kanka ba jiki bane bare a shi kamar magana ta kamar sanyi zafi wannan duk al-a'rab ne wanda baka iya ganin su haka ga wannan ka'ida da take na kasa abubuwa kashi biyu aljauhar da al'arab haka suka ta abubuwa da dama waɗanda manzon Allah ya zoci hatta tambayar kabari ba sai za a yi babu tambaya a kabari babu azaban kabari babu wata nima a kwanciyar kabari kuma musulmai me yasa daga ce to ai idan aka ce za a yi azaba ma jiki an jikin tun daga duniya ya mutu tun daga duniya an raba shi da rai tunda an raba shi dare ya za a yi a ce jikin nan an azaba ya ji zafi kaga sun auna da hankalin su babu ruwan su da cewar akwai wani ilimi na daban na sheki wanda Allah ya wa kansa sani bayan mutum ya mutu Su ya da wannan ba da ka su zahiri shine a cikin suka yi shi abinda duk ilimin su na duniya bai tabbatar da shi ba wannan abin babu shi a kiyama to da ya bambanta su da ah, philosophers ba shi da yawa illa dai suna ta gefen musulmai wannan dalili yasa ake kiransu al-mutakallimun philosophers kuwa dama can suna gefen kafirai ne to amma har yanzu ma akwai wanda ke kiran su falsafa yake kiran su falsafa din kasancewar aqidar guda ce Ibn Taymiyyah cikin majmu'u fatawa yana mujallal na uku shafi na shafi na 308 yace fasala su magabata wala'imma da shugabannin addini da aka yi na zamanin farko lam yakrahu al-kalama limujarrad ma fihi min al-istilahat al kamar yanda muka karanta a littafin nan malamin ya ce salaf ba sa son mutum yayi magana kan abubuwa guda biyu din nan saboda ai suna warware karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam da zama abin da manzon Allah ya faɗa ba za ka yadda da shi ba sai ka auna da hankali da ka salaf ba sa son abin da ya shafi wannan shi ne irin taimiyya ya ce abin da ya sa salaf ba su son magana game da akidar ta al-murtazila ba wai saboda na lafuzza da suka kirkiro ba kamar misali al-jawhar al-arabu al-jismu wa ghayr dhalik بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل sun kirkiro ne da kawunan su saboda su ɓata wani abin da ya shafi addinin musulunci al-mazmun fil adillati wal ahkam ma yajibu an-nahyu an wanda ya zama dole a tsawatar wa mutane akai saboda haka ba a son mutum ya karanta waɗannan littafin gaba ɗaya haramu ne annan dalilin sa salaf sun haramta karanta ilimin philosophy sun haramta karanta ilimin al shi da ilmin mutakallimi waɗannan da ilmin mamfi wanda yana da asali guda da almamfi da ilmin kalam da filosofi duk sun hana saboda za ka karanto ka'idoji da wasu mutane suka tsara makawunansu ta dalilin wannan ka'ida ka karya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam كما قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع كما عند الإمام أحمد بن حنبل فيما يفعله Imam Muhammad yana tsawatarwa kan kokarin sanin irin waɗannan abibu waɗanda suka shigo a bayan tafiyar sahabban Annabi sallallahu alaihi Tun Ibn Taymiyyah yake fa innahu la yujadu fi kalamin nabi. Ba a samun waɗanda ake kiransu al-jauhar ko al-arabu ko al-jismu cikin maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam wala ahadin min as-sahaba wa tabi'in ba za ka samu ba daga wani daga cikin sahabbai ba za ka samu ba daga wani daga cikin tabi'ai wala ahadin min al-a'immatil masbuqin ko wani daga cikin shugabanni da ake bin kamar al-Imam Malik al-Imam Shafi'i al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Abu Hanifa annahu allaka bi musamma lafz al-jawhar wal jism wa tahayyuz wal arab wa nahwu dhalika shay'an min usuluddin babu wani malami da yake kafin kai ilimin tauhidi duk ka sanar da yake karanta al jawhar da kuma al-arab wannan abu ne wanda al-mu'tazila suka kirkiro a bayan cikin malaman farko Allah ka kare to mu ci gaba Shi wala ya kalu ya kubuta daga ɗayan biyu an yakunu sakatu an zalika wa hum alimuna wato shin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i ya aka yi su yi magana game da aljauhar da al'arabu aljauhar shine abin da ya halitta na zahiri da aka ce al'arabu shine hali da ke bijiro ma halitta kuma za a san waɗannan abubuwa guda biyu saboda a yarda da hadisin manzo Allah ko ayar alƙur'ani me yasa sahabbai suka yi shuru suka magana game da aljauhar da al'arabu ba sai ce na farko ya kasance sakatu an zalika hum alimuna bihi sahabbai da tabi'ai sun yi shuru ba su ce komai a kai ba alhali suna sani to idan sahabbai da tabi'ai sun yi shuru ba su ce komai akan irin wannan ilimi ba fa yasa'una sukutu amma sakatu an abin da ya ishe mu abin da ya dacewa ya isar mana shi ne mu ma mu yi shuru abin da sahabbai da tabi'ai ba su yi magana a kansa ba bai kamata mu ma mu yi magana a kansa ba saboda koyi don su ne jagororin addini a fara karɓo addini kafin mu samu saboda ka idan sahabbai suna sanar ilimi na wato ilimin philosophy ila ilimin kalam amma duk da haka ba su yi magana akan ilimin filosofi ba to ai ya kamata mu yi koyi da sahabbai idan sun yi a akan abu mu ma mu saboda inda alkhairi ne ba su a kai ba sai yake ko na biyu au ya kunu saka ko an ko wahun gairu alimi na biyu ana wa kuma sahabbai sun yi shuru ne da tabi'ai saboda ba su da ilimin filosofi, ba su da ilimin falsafa idan sun yi shiru ba su da ilimin falsafa bai na Allah na alama ma lam ya alamu idan sahabbai ba su da ilimin philosophy ai ya kamata mu ma mu jahilci philosophy saboda babu alkhairi ne tare da shi domin in akwai alkhairi tare da shi sahabbai ba za su yi shiru ba kaga kenan dayan cikin nan a kowane hali da kamata musulmi ya zamanto tafarkinsa ya saba ma tafarkin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'u tabi'in ba saboda haka ce cewa hadisun da zai zakarna wannan hadisi da muka kawo shi a farkon fasalin nan hadisin Aisha yaktabi anna man ma takallama fi al na bin zalika wannan hadisi yana hukunta cewa abin da malaman karshe suka yi magana a kai walam yatakallam fihi al-awwalun alhali malaman farko ba su yi magana a kai ba ya kunu mardutan wannan abin yana zama abin da ake mayarwa mutum abu kaga ya kawo makadar aisha hadisin aisha Allah ya kara mata yarda man a hadasa fi amrina mahaza ma laita minhu wa huwa raddu saboda ta zamanin sahabbai a cikin mai filosofi a cikin addinin musulunci ba ba filosofi wata rayuwa ce daban ta kafirai a turai saboda ka sahabbai ba su ba kaji ai ba su ba ba shi da alaka da da'awar manzon Allah sahabbai sun gama rayuwar su sun tafi to yanzu daga baya filosofi ya shigo cikin malaman musulunci sun garwaya shi da aqida shi ne sai dauko hadisin Aisha ya ce to kaga hadisin sai ya aiki man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin musulunci wanda ya san babu shi to ana mayar masa da abinsa <clears throat> wannan ma maganar malamai suna daukan ka a matsayin ka'ida wanda yana da kyau mu kiyaye yace ma takallama fihi al-akharuna min zalika wa lam yatakallam fihi al-awwaluna yakun mardudan saboda ka duka idan da kake karatu kaga an ce wani malami ya gano ilimi wanda ba a san shi ba a zamanin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i ya kamata ka dauka wannan ilimin wannan ilimin halaka shi shi ne ka'idar matukar wani ilimi in dai na addini malaman karshe suka zo da shi wanda malaman farko ba san shi ba al-imam al-asfahani yace yakunu mardudan yana zama abin mayarwa ga wanda ya kirkiro shi abin da kake zaka samu a yau akwai mutanen da ke korafi sun gano wani ilimin da da san babu misalin su shine ya ce ma ai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aiwata Aisha ba shekarun shekarunta tara ne ba da kare tana shekara goma sha ɗaya an gano kuma hadisin Mustafa kuna yana Bukhari yana Muslim yana cikin hadisi gaba ɗaya tun malaman tarihi sun tabbatar manzon Allah ya aure Aisha tana yar karama zamanin sahabbai zamanin tabi'ai zamanin tabi'u tabi'ina har aka gama sai a wannan zamani aka gano wanda zai ci ah, akwai kuskure a gari ki waye ne kuskuren waɗancan malaman da farko ko kai Allah ya samu gani babu ilimin da malamin karshe zai gano in dai na addinin musulunci wanda ba shi da asali daga malaman farko ba ta ilimin banza ne in dai ilimin na addini ne ba ta ilimi na rayuwa ba ne na rayuwa annan Allah bai kai ka shiga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba amma ilimin addini wannan hadisi ka'ida ce saboda haka yasa ibn taymiya cikin majmu'u fatawa Abdullah na 21 shafin 261 dai magana a kan irin wannan ka'idar yace wa kullu qawlin yanfaridu bihi al-muta'akhiru 'ala al-mutaqaddimina duk wata magana da malamin ƙarshe ya kaɗaita da ita malaman farko ba su santa ba walam ya ko ilaihi ahadun minhum ba taɓa samun wani malami cikin na farko wanda ya faɗi irin wannan magana ba fa ya yakunu qata'an wannan magana kuskure shi ya sa al'imam Ahmad bin Hanbal ya ce to ga ƙa'ida an samu kuma ƙarƙashin hadisin Aisha bin nan ne ƙa'idar ita ce al-imam ahmad yace iyyaka an takallama fi mas'ala laysa laka fiha imam kar ka yadda ka bayyana wata mas'ala wani hukunci kaga ce ma ina ka samu wannan hukunci daga ce to fahimta na ne kafin zuwan ka kai malam akwai wanda ya taba faɗan irin wannan kaga ce to ban sani ba a ta zama shedan wato duk matsalar da zai zama kai kai ka faro ta da ba a taɓa samun wani malami da faɗi irin wannan matsalan ba ka guje ta sharri saboda wannan hadisi domin iya alkhairin da Allah zai ba mu al'ummar manzonsa ya riga ya ba mu sahabban manzon Allah duk wani ilimi na addini wanda zai taimaka wa musulunci Allah ya riga ya ba mu sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i saboda ka sai dai in ka ba da wata fatawa abin da za ka fara shi ne ka bincika ne cikin malaman nan fitattu akwai wanda ya taɓa ba da fatawa irin kawo kuwa in ka samu to sai ka tsaya akan wannan fatawa amma idan babu kai ka fara wannan fatawa to ka zama shi ɗaya saboda ka kawo sabon abin da da can babu shi Amma ka tsare qala ulama'una yace malaman mu suna cewa qala ulama'u ko? malaman salaf su ne magabata idan aka ce malaman salaf su ne malamai magabata su ne malaman farko suna cewa ma wajadna ahadan min al-mutakallimin fi mabil adhan ba mu taɓa samun wani daga cikin al masu karfin halin magana akan aqida shine al-mutakallimun masu karfin halin yin magana akan Allah subhanahu wa ta'ala masu karfin halin magana akan ilimin gaibi shi sa ake kansu almutakallimu fi bil azman azamun da suka wuce mu taɓa samun wani mutum daga cikin waɗannan masu aƙidar filosofi ba su ne almutazila ila yau min haza zuwa ga wannan rana kamu? raja'a ila qawli hukmihi wanda ya koma ga maganar abokin husumarsa yana da kyau mu san abin da ake kira mutakallimin kamar yadda na faɗa suwaye almutakallimun don zai yi kawo wannan kalma a cikin littafin nan almutakallimun suna yake kira ahlul kalam ahlul kalam suna almutakallimun menene ahlul kalam abota magana masu karfin halin korafi masu iya magana game da zatin Allah ko ko duk ilimin gaibi kaga ahlus sunna idan aka ce Allah ya ce annabi ya ce shiru yake baya tuhuma amma almutakallim ba zai gane ba idan ka ce Allah subhanahu ta'ala yana da siffar kaza sai ya yi kokarin ya auna siffar da hankalinsa kaga yana da karfin hali har da zai yi magana game da al'amarin da yake shi sa ke karanta al-mutakallim kamun kaza الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته أي تعريف ده الإمام الشهر الثاني الإمام الشهر الثاني يلا نجد كما na farko. waɗanda suka fara kirkiro wannan akida ta wato ilmu salam yana da littafi da ake kiransa al-milal wa nihal littafin yana nan ana samun sa a kasuwa har yanzu a shafi da Ya ce farkon bayyanar wannan akida yaushe ka bayyana zamanin al-ma'mun wani shugaba da aka yi shi ne? shugaba na bakwai daga cikin kuma ba wani abbas halifofi waɗanda suka gabata daga zuriyar banu abbas shine na bakwai ana kiran sa abdullahi bin haruna rashid ya rasu a hijira ta 214 shekara 2025 da suka wuce kenan wato shi wannan shugaba a zamanin sa kusan shine shi shugaban musulmai na duniya a wannan zamani shugabanni suna aqidar al-mu'tazila ya yi nisa ga wannan akida imam eh, wato shine mamun ya yi nisa shugaba ne da ya yi nisa sai ya sa aka tara malamai da aka tara malamai cikin musulunci ya fata musulunci ya shiga turai ya isa har musulunci ya isa china ya isa rasha kaga musulunci ya fara shi cuɗanya da al'adu daban-daban da kan musulunci bai san boli ba amma da ya shiga farisa sai ya tsinto bori sai aka shigo da shi ya san musulunci bai san filosofi ba amma da musulunci ya shiga cikin turai ya haɗu da turawa kirkawa suna da aƙidar filosofi sun tuni sai aka sai malamai suka gano a wani ilimin karban shi wannan ma'amun shi wannan shugaban musulmai na wannan lokaci da ake karanta al mamun kaga kenan rasuwar ma tsakanin rasuwarsa da rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam shekara ɗari biyu ne wajen shekara kusan biyar bayan rasuwar manzon Allah da kamar shekara ɗari biyu kafin da ta bayyana akidan murtadila sai umarni ki ta'arifi kutubihim ya tara malaman musulunci ya ce ku je ku fassara littafan philosophy da suke kasan turai ku fassara littafan nan na philosopher zuwa ga harshen larabci saboda haka sai suka yi ta fassara na filosofi zuwa ga harshen larabci fa khalaqat manahija sai suka ga ashe philosophers suna da wani tsari na ilimi wanda su ma suna ganin ta gefen musulunci za su iya cin wannan tsari saboda haka sai suka ɗebo filosofi suka garwaya da wa'azin da manzon Allah ya zo shi wa afradata fannan min fununul ilmi saboda haka sai aka ware wani fanni na ilimi wannan fanni na ilimi al-imam sharqani yace shine suka yi masuna ilmul kalam kaga zamanin al-mamu zamanin al-mamu saboda haka idan ka kira su philosophers suma baka yi kuskure ba to amma kasancewar su suna tare da musulunci domin asalin philosophers su ma yadda da Allah ba su abin da hankalin ke tabbatar musu shine kawai su kai da shi to sai ya zama su waɗannan sun yarda akwai Allah malamai kenan amma kuma sun haɗa ilimin tauhidi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi da kuma ilimin filosofi saboda haka sai ya zama suna tsaka-tsaki bisa ga wannan dalili sa ake kira su wato al-mutakallimu sune wato waɗanda ke riko da ilmul kalam da su ne suka ƙara wannan sunan su suka kawo shi yana kama da ilmin mantiq wannan dalilin yasa ibnu taymiya ya rubuta littafai yana raddi akan ilimin mantiq yana raddi akan ilmin kalam saboda dukkan su ba su da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam asalin su an ɗebo ne daga aqidu na kafirai daga nan ne aka tarwaya aqidar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karanta da ita aka fitta wannan nau'i na ilimi wanda in ka dubi dar'u ta'arufin akali wa nakali na ibn taymiya ya rubuta ne saboda martani da aqidar al-mu'tazila da kuma aqidar ta ashariya wanda suke gabatar da hankali akan hujja wacce ta zo da Allah da manzon yana musallar da kafa shafi da sittin da ɗaya ya ce almutakallimu na waƙafun nazara fi shari'i da adillatil uquli almutakallimu malamai ne gefen musulmai da suka ɗauko ilimin filosofa suka karanta sai suka aro ilimin filosofi suka garwaya ilimin tauhidi da manzo Allah ya zo da shi saboda ka sai suka ga ba za ku haɗu ba da filosofi da tauhidi ba za ku haɗu ba sai an gabatar da hankali akan nafsi matukar ba za a gabatar da hankali akan nafsi ba to bayan da za a yi haɗu saboda ka sai suka canza maimakon duk ƙarshen da ka ji annabi ya faɗa ka yarda sai suka ce a ba za ka yarda ba sai ya dace da hankali haka sai ibn taymiya yake fata famsaku su ma sun zama philosopher haka shi aka ce al-mutakallim in ka kira shi philosopher ba kai laifi ba dan ma'anar su guda yana lawami'ul alwar shafi na hudu wanda al-imam Bukhari shi ma yayi magana akai yana cewa ta'rifu ilmi al-kalam alladhi huwa at-tawhid wa usul ad-din العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية idan za ka fassara me ake nufi da ilmul kalam ilmul kalam wato shi ne ilimin da ya shafi tauhidi da kuma abin da ya shafi asalin addini wanda ya shafi al'amura na gaibi amma ilimi ne da aka haɗa da aƙida da kuma yaƙini saboda haka idan an samu aya ko hadisin manzon Allah ba za a daskanta ba sai an tabbatar wannan ayar da kuma hadisin manzon Allah sun dace da hankalin ɗan adam ci gaba ya ce walan takala an mazhabi ila mazhabi munafiqi a taɓa samun wanda ya kaura ya bar mazhabarsa zuwa ga mazhabar abokin jayayyarsa ba dalla annahum mushtagalu bima tarku khairun min al-ishtigal wannan sai nuna cewa sun shagalta ne da abin da farin sa shi yafi alkhairi da shagalta da neman sa wa qad damma salaful jibal fi kuma hakika as-salaf sun yi sun aibanta abin da ya shafi jayayya game da al'amarin addini warawa fi a Haji. kuma sun ruwaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wadanda suke nuna babu kyau mutum ya rufe jayayya game da al'amari na ake. wato malamin nan ya ce kala ulama ulama salaf malaman mu magabata sun ce su filosofas mutane na masu yawan debate kuma haka ne filosofas mutane da masu yawan debate masu yawan mukabala jayayya akan an kowa da irin fahimtarsa da sun iya gada in Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa to sai ya zama hatta al-mutakallimun wato su ne waɗanda suke aqidar suke aqidar al-mu'tazila aqidar al-ash'ariyya suna cikin suna wato jayayya kuma jayayya ta su ya zama mara ma'ana saboda ba a taɓa samun wani wanda ya bar fahimtar ya koma riko da fahimtar wani ba ta dalilin wato jayayya da ya da wani walan ta kala an mazhabi ila mazhabi munafiqi ba a taɓa samun wani wanda ya kaura daga mazhabarsa daga mazhabar ta fi lokaci ya koma wata mazhabar abokin muhawararsa abokin jayayyarsa saboda ya kure shi ba a taba samu ba saboda haka wannan sai ya nuna cewar sun shagarta ne da abin da barin sashi ya dacewa ne idan da a ce gaskiya ne ka yi jayayya da mutum akan fahimta ya kamata a ce idan fahimtar ta fi taka idan ka gamsu duka koma bin wancan fahimta sai ce to ko da suna da kesin ma ba a samun wani wanda ke komawa fahimtar wani sai zama ashe sun shagalta ne da abin da mafi alkhairi shine kar a yi shi da ko da kayi da isin ma ba za ka koma ga fahimtar da tafi dacewa ba to shi kansa jayayya ɗin al-imam ya ce wa qad dhamma salaful jida fi din a salaf sun aibanta jayayya game da al'amarin addini jayayya game da al'amarin addini abu ne wanda ah, sahabbai zuwa ga tabi'ai sun kushe masa shi ake nufi da zan salaf ba a son a ce kai addini ka kullum kana mukabala kana tayayya da mutane kwara wafi da hadisi kuma sun rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wadanda suke nuna haka akwai hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wadanda suke nuna cewa manzon Allah baya son a riga tayayya da al'amarin aji. wannan yaka inda zaka dubi tarihi in banda Abdullahi bin Abbas mawuyaci ne ka samu wani sahabi wanda ya taɓa yin tiket daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas shine wanda ya yi mukabala da alkawari a zamanin sayyidina ali bin abi talib wannan mukabala da ya sau ɗaya ba a sake samu ba don haka yasa malamai suna kyamar mukabala da ɗayanta shi ake nufi da aljihad yanzu da al'amari na addini akwai حديث عائشة وانتكي صحيح البخاري كتاب الأحكام كتاب العدد الخصمي جلع فشيخ مسلم كتاب العلمي نهاري وكتاب العدد الخصمي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبقى الرجال إلى الله العدد الخصمي وأن الله يسجع مصر تجسكم مثالي شيء بالناتي وخصومة كازونا أمتين لمقابلة duk wani musulmin da ya ce mu mukabala wato ya zama jayayya ga addini shine salon rayuwar shi to wannan yana daga cikin waɗanda Allah ya tsaya masu da cikin yan adam gaba daya ji annabi sallallahu alaihi wasallam nace wa husuma abu ne wanda manzo Allah ya kushe ma yana sahih bukhari yana sahih muslim duka ba bayanin al-imam shaukani cikin fathul kadir yace yana yana magana yace wannan fihi dalilun ala man ijtihad fil batil ana magana akan jayayya akan abin da yake mara kyau to ba wai mara kyau kaɗai ba bal warada tarjibu fi tarkil jidal min al mufakki hatta abin da yake gaskiya hatta abin da yake gaskiya ba a san mukabala ba a san jayayya game da al'amarin addini saboda akwai hadisin abu umama tasiri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man taraka al-mira'a wa huwa duk wanda ya bar jayayya alhali shi ke da gaskiya fa'ana dominuhu ala Allah baitin fi rabbil janna ni zan lamunci gida wanda Allah zai bashi wato a gefen aljanna a gefen aljanna akwai gidan da aka aka tanada saboda mutumin da ya bar jayayya saboda Allah ko da ko shi yake da gaskiya saboda jayayya ba abu ne wanda shari'a take sha'awarsa ba shari'a ta kyamace abin da ya shafi jayayya kuma akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke cewa ma balla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jalala babu mutanen da za su kace bayan ta suna kan shari'a face wato sun samu hali na jayayya yana sahihu jami'i kabir na dubu biyar da dari shida da talatin da uku yana nuna cewar shi jayayya ya ta zama tuffar mutanen da suka riko da gaskiya haka kuma za ka samu a cikin littafai na sunna waɗanda malamai suka rubuta a zamanin farko kamar Alimamu imamu Ahmad bin Hanbal akwai karfa usul itikadi ahli sunnati wal jama'a littafin ya kawo bayanin Alimamu imamu Ahmad bin Hanbal al Ahmad ya ce usulu usulu sunna indana asali sunna a fahimtar mu ita ce Kamar التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله فيركوا تعليم Allah suka tabbata a kai. Wani wal iktida'u bihim yi koyi wa gida bid'a yi ƙoƙarin barin bidiyoyi wa kullu bid'atin hiya dalala saboda kowace bid'a bata ce wa tarkul qusumati sannan ka bar jayayya shi al-imam Ahmad bin Hanbal kai riko da sunnar manzon Allah kana koyi da tafarkin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka yi ƙoƙarin barin bid'a to kuma jayayya game da al'amarin addini shi ma ka bashi wannan ita ce a cikin ahalus suna ita imam ahmad bin hanbal in ka duba al'adabu shafiya na ibn muflih uh, juz'i na farko shafin 200 har yana cewa la kafin ahadan wa la tunaziru karka yadda yi husuma da kowa karka yadda yi mukabala da wani wala ta ta'allamu zina. kuma karka koyi ma yadda ake yin mukabala kada ma ka koyi yadda ake yin mukabala wani wuri al-imam Muhammad yana cewa la ya yakunu sahibuhu in asaba bi kalamihi sunna min ahli sunna hatta ya al-jadala shi dan mutum ya zama rayuwarsa ita ce mukabala al-imam Muhammad yake ko da ya dace da sunna ko da ya dace da sunna a mukabala tashi ba a sa shi a cikin ahli sunna sai ya bar mukabala ya zama kana mukabala din akan sunna to ko da ka ci nasara akan wannan mukabala har yanzu ka a saka a cikin ahlus sunna sai ranar da kabar mukabala misali imamu ahmad bin hanbal wanda akwai hadisin Imran bin Hussein wanda malamai suke dogara da shi. Imran bin Hussein ya kawo hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake cewa man sami abi dajjali falyan anhu idan kana da rai sai ka ji labarin dujjal ya fito kana da rai sai ka ji an ce ai ad ya bayyana Allah ka tsare Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka ji an ce ad-dajjal ya bayyana ta yamma to za Allah ya ce to kuma kai gaba man sami'a bid-dajjal falyan'a an manzo Allah ya sake maimaitawa duk wanda ya ji labarin dajjal ya bayyana ko ya nisance shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innar rajula ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min idan kana ci kana da ilimi to akan samu wanda bai tunkari dajjal lokacin da ya tunkari a dajjal yana tamamin mumini ne yana da ilimi yana da imani fa ma ya zalu bihi amma ad-dajjal in ya dinga kudu da shi ba zai rabu da shi ba bima ma'ahu min min shubahi da ringa jefa mar shubuhohi daban-daban game da addinin Allah a wajen mukabala da dajjal annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan ba zai kare ka ba haka ya tabi abu sai an waye gari mutum shi ma ya shiga cikin majalisa saboda haka har ka dauka ina da ilimi idan aka ce ad-dajjal ya fito barin zai yi karo da shi Allah yake da ka ji an ce ad-dajjal ya bayyana ka ni san shi yake nuna mana yana nuna mana cewa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci abin da ya shafi jayayya game da al'amarin addini imamu shafi'i yace ma na zartu ahlul kalam illa marra sau ɗaya na taɓa yin muƙabala da filosofa shi imamu shafi'i sune ahlul kalam ya yi muƙabala a masu asidar murtazila al-imam shafi'i yace wa ana astaghfirullah azza wa jalla min tun daga wannan mukabalar har yanzu neman gafaran Allah ne wato al'imamu shafi ya sha'awar a sake wannan mukabala da wannan mutum saboda shi bai ganin darajar Allah zai faɗi magana mara kyau a gaban ka game da Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma kai ne ka zama to sabbi. wanda shi ne al'imam uh, Ishaq bin Isa yana ba da labarin al'imamu Malik ma yace kullama ana rajulun ajdala min rajulin kana ma nazar bihi jibril alaihi salam ala muhammad li jadalihi maimakon mu rika jin abin da manzo Allah ya zo da shi sakon da malaika jibril ya kawo shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka waye gari mun koma muna bin mutane saboda kule kule kuma idan zaka bi mutum saboda ya iya mukabala to baka da addini guda yau ka bi wannan gobe kuma za ka ji wani za ka ji wani saboda wancan na goben ya fi na yau wanda ka ji ya fi shi ilimi aka ka ka koma bin wannan mutum saboda ka limamu malik yace laisa jidalu fi dini bi shay'in muqabala ga bayan da asali a cikin musulunci ana yin ta an kai makura wanda shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da ya magana akan jidari ahlul jidari aka wala su tujadilu ahlul kitabi illa illati a kan illa illati a kan wannan shafi yana da nauyi amma farko ne Allah yake la tujadilu kada ba ku yi jayayya din kada ku yi jayayya in ko ya zama dole Allah madaukake ce illa illati a kan sanin illati hiya ahsan ko ne wahalan gaske akwai hadisin wato biya bin husayr wanda ba labarin na umar bin umar yana cewa halka al-kuma ya hadu islam ko ka san abin da ke rusa musulunci abdullah ban sani ba kama ya hadimuhu zallatul alam alimi abin da ke rusa musulunci shine zamewar malami idan aka sa malami a gaba ba sa sunan manzon Allah a gaba ba to idan malami ya zame jama'ar gaba ɗaya ta zabi wa jidalul munafiqi kitabi bil kitabi sannan a munafiki yana jayayya game da alqur'ani jayayya game da alqur'ani yana rusa addinin musulunci wa hukumul a'immatil muslimin sai kuma shugabanci na fatattu idan aka samu fataccen shugaba shi ma yana ta'adi wa addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ya hana jayayya din dalilin su saboda dan ka dan kuda mutum ta wajen mukabala baya nuna cewa ka fi ilimi dan ka kuda mutum ta wajen mukabala wannan baya nuna cewa ka fi ilimi adam sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin eh, annawas bin sam'an yace la tujadilu bil qur'an kada ku yi tarayya game da alqur'ani wala tukazzibu kitaballahi ba'dahu bi ba'd kada ku ƙaryata littafin Allah fashi da fashi fa wallahi innal mu'min na rantsa da Allah akan samu mumini la yujadil bil qur'an fa yughlab mumini zai zauna yana mukabala akan alqur'ani kuma a kuɗe ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa innal munafiq yujadil bil qur'an fa yajlib akan samu munafiki wanda zai yi jayayya game da alqur'ani kuma ya ci nasara ashe kaga ba gaskiya ba ce don ka kuje mutum kaya nuna cewa kana ka gaskiya iya magana yana sa mutum ya kura wani ba ma karfin hujja ba don ita mukabala tana da abubuwa da yawa akwai iya magana da kuma dacewa da irin mutum da za ka yi mukabala da shi lokacin da za ka yi mukabala da shi da abin da kuka sa za ka yi mukabala da shi yana iya samun wato dacewa ba dan yana kan gaskiya ba da ake samun manzon Allah sai da ya rantsa yace wallahi ana samun mu'mini wanda zai jayayya da alqur'ani mu'mini ne amma a kure ana samun munafiki wanda zai jayayya game da alqur'ani kuma yace nasara sai malamin yake mu ci gaba yace wa hum la yazummuna ma huwa sawabu idan salaf suka aibanta abu to ba sa aibanta abin da ya zama daidai sai abin da ba wato ba daidai bane inda kaji an ce kuma sun ce kaza ba kyau to ba sa kushe ma abin da ya zama mai kyau sai abu mara kyau la ya zummuna lahu wa sawab ba sa kushe ma abin da ya zama daidai ko da idan kwalab ba sa son a jayayya game da addini to jayayya game da addini ba daidai ba ne shi yasa kwalab ba sa son shi ya hadisi da goma sha bakwai أخبرنا أبو علي نصر بن أحمد الخشنامي بن نيسابور abu ali nasirin ahmad al-kushnani ya ba mu labari a garin mai kabuwa akbara na abu sa'idin al-fayirci al-fayirci al-fayirci muhammadu a kuma al-afammu al-fayirci ahmad al-harifi al-fayirci abu usama shi ne hamad bin usama kufi hannun tsazari shi ne ibrahim bin muhammad tsada gaba da labarin bayanin wani malami daga cikin manyan malaman farko da ake kan al-Imam al-Auza'i al-Imam al-Auza'i sunansa Abdurrahman bin Amr an haife shi a lokacin da sahabban manzon Allah suna kare karshen zamanin sahabbai da haife shi bai zamani da su ba amma su suna da rai a lokacin da aka haife shi wato ya an haife shi a karshen zamanin sahabbai da aka bai tashi ya karar da su ba kaga yana da cikin malaman farko imamul auza'i hatta imam malik ya yi karatu a wurinsa imam malik ya yi karatu wajen imam auza'i wa kadu su ila an masa tambaya a mu'minun an ta haƙƙan shin kai mumini ne da gaske wannan ma yana daga cikin matsaloli waɗanda al-mu'tazila suka naciya yi wasu hatta ba ash'ariyya suna da wannan suna da wannan zuwa yau har yanzu a littafan da ta ba shari'a za ka shiga rasuwa wai ba za ka ce ni mumini ne ka hada da insha Allah ba saboda in kai haka kana shakka idan ka hada ni mumini ne kace insha Allah ko kana shakka saboda ka baka tabbata mumini ba ya zama to mutum yana tare da kafirci a mu'minun an ta hakan shin gaskiya ne kai mumini maqala su yace innal ta amma su'ila anhu min zalika bid'a wannan mas'alar tambayan ma da aka yi akan ta bid'a ce saboda kafin wannan zamani ba iya ba mutum irin wannan tambaya wa shahadatu alaihi yin shaida akan wannan maganar kuwa ta'ammuqun zurfafawa ne lamnu kallafu fi dinina wanda ba a tsora mana ba a cikin addinin wa na biyu nabiyuna kuma annabi mu bi shar'an shi ba laysa liman sa'ala zalika fihi imamun illa mithluhu wanda yayi irin wannan tambaya ba shi da jagora sai irinsa kamar yadda muka ce a baya duk wata matsala da kari ke ta na addini ya kamata ya zama kana da jagora cikin magabata sai irin wannan tambayar ba taba samu cikin magabata wanda ya yi magana a kanta ba ta ce illa mislahu alƙaunu bihi jahalun yin magana irin wannan buɗe ƙofar jayayya ne a tafi yi haɗaki, sannan eh, jidali ne wato jayayyar kuma game da a da shafi addini shi kansa ƙirƙirarren abu ne don haka bid'a ce wal amri yace ina rantsuwa da rayuwa ta wannan kalma da ya faɗa kalma ce da malaman sunna suka samu sabani a kai shin mutum yana iya rantsuwa da rayuwarsa ko ba zai iya ba kana iya cewa ina rantsuwa da rayuwata wala amri dan ya taho a cikin alqur'ani ya taho a suratul hijr aya ta 72 Allah subhanahu wataala yana magana akan tarihin annabi lut alaihi salam wanda Allah ke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam la'amruka innahum la fi fathatihim ya'mahun la'amruka Allah ya ce ma Alif sallallahu alaihi wasallam ina rantsuwa da rayuwarka ya kai Muhammad mutanen annabi lo wato suna cikin imuwarsu suna ta shakkar abin da annabi annabi lo bai ce gara musu hatta har zuwa lokacin da Allah madaukaki ya halaka su kaga Allah ya yi rantsuwa da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam la'amruka kamar a ce ne wahayatika وحياتك إن رزوة رأيورك شيني لأمرك أقول لك من القيم الجوزية مدعية من يربط كان القرآن جميلا وعلى الله يأتي القرآن بيجي كان التبيان في أقسام القرآن التبيان في أقسام القرآن أشاف أن يقول لك إشهر الذكرى إياك وآية من آية سورة الهجر الله سبحانه وتعالى يلنسي لا يورمن ظن الله sai yace akan mufassirin akasarin malaman tafsiri min as-salaf wal khalaf Allah yu'raf an as-salaf ibn nizam akasarin malaman tafsiri suna tabbatar da cewa lallai rantsuwa ne Allah yayi da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi mabiya la tu'rafu li ghayrihi wannan wata khususiya ce ta manzon Allah da babu wanda ya samu irin ta kamar yadda Abdullah bin Abbas ya faɗa Allah ya rantsa da rayuwar manzon Allah Allah bai taba rantsuwa da rayuwar wani mutum ba in ba annabi ba sallallahu alaihi wa sallam saboda haka anan ya zama kasamun lillahi ta yake rasuli rantsuwa ne Allah ya yi da rayuwar manzonsa wa haza min a'zami fadail wannan yana cikin mafi girman falala da annabi sallallahu alaihi sallam ya samu a rayuwarsa an yuqima rabbu azza wa jalla bi hayati a ce Allah ya rantse da rayuwarsa wannan babban daraja ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadhihi maziya la tu'raf bi ghairi bi ghairi nabiyina babu wani wanda ya samu irin wannan falala in ba Annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka lallai Allah ya yi rantsuwa da rayuwar mutum Allah ya rantse da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam to shin kana iya rantsuwa da rayuwar ka kai ma to ba shakka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa an samu suna irin wannan rantsuwa la'amri ina rantsuwa da rayuwa ka ke a haji Fadisan suna da yawa suna sahihu bukhari sahihu muslim hadisai masu cikin yawa shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rantsuwa da rayuwa ka dai kamar yadda al-imamu a awzai anan yake wala amri ina rantsuwa da rayuwa ka to abin da mu sani anan ne. shi al'imam malik al'imam malik shi haramun ne karanta da wani wanda ba Allah ba kuma wanda shi ne kafiya haram ne karanta da wani abu wanda ba Allah duk wanda ya imani da Allah ranar karshe sai ya rantsuwa da Allah kauliyar ko kai shuru tun da an samu wannan hadisi ya kamata ka karanta da wani abu in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda yana cikin ahkamul Qur'an na ibn al-arabi juzu na ku shafi na 89 ita zo fasarin wannan aya ta 72 ta suratul hijr ibn al-arabi yayi magana game da da malamai su tsara dangane da ita fasarin wannan aya imam malik yace ba daidai bane yayi to amma akasarin malaman sunna suna cewa babu laifi dan kayan rantsuwa da rayuwarka na yi rantsuwa da rayuwarka amma shi al-imam malik yace la ra'ayi ba su malamai suna ganin larabawa suna faɗin wannan kalma ba da nufin rantsuwa ba saboda sun saba faɗa in mutum ya faɗa da ƙarfafa magana su ga faɗa ba don yana rantsuwa da rayuwar tashi ba zahiri ma'anarta ka da rayuwarka amma su larabawa suna faɗin wannan saboda ƙarfafa magana kurum ba wai saboda niyyar suna rantsuwa din ba kamar yadda imamu al awzai kaga malamin imamu malik ne ya karanta da imamu malik yake cewa wala amri suna rantsuwa da rayuwata zahiri ma'anar take na amma shi rantsuwa yake da shi ba akwai kalmomi waɗanda a larabci larabawa suna faɗa ba tare da suna nufin ma'anar kalmomin ba za ka samu an faɗi maganar amma ba ma'anar ka ake nufi ba ai wannan ma yana da cikin irin waɗannan kalmomin saboda haka sai kamar misali bakar um, wani malamin saudi wani babban malami wanda ya rasu akwai littafin da rubuta yana da muhimmanci a shek bakar abu zaidin yana da littafin cewa kuma su suna da muhimmanci kananan littafai akwai wani karamin littafin da rubuta da ake kira murjamul manahil lafziya murjamul manahil lafziya littafin ya tattaro abubuwan da aka hana ka faɗa da harshe ina tashi da hudu da saba'in da sai ce to larabawa suna da kalmomi da suke faɗa a yaren ba tare da suna nufin ma'anar kalman ba don haka idan kai ma ka faɗi la'amuri irin wannan tsari to ba laifi ba ne amma in ka faɗi la'amuri da nufin rantsuwa to haramun saboda ai Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a rantse da wani wanda ba shi ba saboda ka su malamai da ke irin wannan rantsuwa cikin matsalar ba sa faɗan faɗin kalman da nufin rantsuwa suna faɗa ne da nufin ƙarfafa magana yana da kyau mu san da haka don haka yasa za ka rika samun la'amari la'amari cikin maganganun malamai duk da cewa akwai karbanin fahimta amma su ba suna nufin rantsuwar ba ne kai kuma bayan da za a yi ka fasara kalmar sai dai ka rantsuwa da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da kalmar kenan a suratul hijr ya rantsi da rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam نشلو ما شاهدتك لنفسك التي توجب لك تلك الحقيقة بنغا ka shaidar makanka wato abin da ke wajabta maka wannan hakikan ba illan ta kun kazalik in ko baka zan haka ba wala tarkuka shahadata li nafsika yace ma shahadatu ma shahadatu li nafsika ko shaidar da ta yi maranka illati tujibu bulaka tilkar hakika baya wata kuma maka wannan hakika din misali dan ka ce ni mumini ne ka ce ni mumini ne kaga ka bar ka ba maranka shaida to wannan shaida da ka ba maranka bai tabbatar ma da hakikanin imanin ba Allah ka kunta zalika in kai ba mumini ba wala tarku shahadata li nafsika idan baka ce ni mumini bane ka ki kai shaidar imani maranka ko kin sai ta imani maranka alladhi yukhrijuk min al-iman fa ya tatakaffa da da'irar iman in kunta kadalika in ka zama mu'mini wa inna alladhi yas'aluka an imanika wa anta tambayar ka game da imaninka din laysa yashku fi dhalika min ka baya kakar cewa kana da iman walakin lahu yuhibu an yunazi'a Allah innahu fi dhalika sai yana so ne yayi jayayya da Allah game da ilminsa da imaninsa ne ya zu'umu anna ilmahu wa ilma Allah fi zalika Ko da yana korafin cewa da ilimin Allah da ilimin ka ɗaya wanda yana daga cikin manufofi na al-mu'tazila idan kun irin wannan tambaya a ka'ida ahlus sunna idan mutum ya ce ma kai mumini ne aka ce ni mumini ne amma ka tsara da insha Allah shi ake nufi da al-istisna ka tsara da insha Allah an baka damar ka amsa an ba ka damar kada ka amsa ana mu'minun insha Allah ni mumini ne insha Allah ko ka ce bi iznillah kaga ka ka addaka imanin ka iznin Allah ko shi Allah dan mutum ya hada bayyana shi ba akwai malaman da suka yi maganganu masu tsayi dangane da irin wannan amsa kamar misali al-Imam Khallal yana da littafin Kitabu Sunnah ya kawo bayanin imam Ahmad bin Hanbal wanda aka jera dalilai kamar guda biyar ta wannan amsa na idan aka ce wani cikin mumini ne gaske ni mumini ne insha Allah kai musulmi ne ni musulmi ne insha Allah wato ka rika hada maganar ka da insha Allah shi ka ji da ka halu sunna ka ce ni mumini ne kai shuru in ma ka faɗi hakan ba da ji bane shi na abin da al-Imam al-Auza'i yake faɗa على تركك الشهادة li في الذي يخرجك من الإيمان دمك iman dan baka ce ni mu'minin الإيمان إلا raba ka da imani illa dai su sun kirkiro hakan ne saboda jayayya zaka samu dama a kowane zamani a kusa irin salo da zan ki kowa da shi ta yadda zai raba mutane ko ya kawo husuma a tsakaninsu wannan tana daga cikin matsalolin da aka samu jayayya a zamanin farko wai kada ka ce ni mumini ne idan ka haɗa da ita Allah kuma kana shakka wanda ya shiga makafa ta Imam Abu Hanifa kuma ya shiga aqida ta al-Ash'ariyya in insha Allah kana shakka idan saboda ka imanin kana da rauni la al-qaida ta ahlus sunna zaka ce kai mu'mini ne ka haɗa da insha Allah ko bi iznillah insha Allah ko bi iznillah na daya shi ka aka ce kace bi iznillah insha Allah ka baka riga ka san aikin naka an karba ko ba karba ba wanda ka ce ni mumini ne kai shuru, kamar kana nuna ayyukan da kai na imani duka an karba amma ko ai akwai wa'azu a karban ba zan ne ba inna al-imana qawlun wa amal ajina bil qawli wa lam naji bil amal kai mumini ne da baki ka ce ni mumini ne aikin ka bai cika na masu imani ba kaga sai zama kamar na kasa ce saboda haka ba ka da tabbacin an karba aikin ka sai ka ce ni mumini ne insha Allah kaga ka bar ragowan wanda baka sani ba Da Allah ta baraka wa ta'ala na biyu tana wa imanin naka babu kamala ka yi aikin da zaka yi amma kuma ba lalle bane ya zama aikin naka ya samu kamala muna sallah muna tilawar alqur'ani muna zikiri ai ba mu tabbacin waɗannan ibadu da muka yi akwai kamala a tare da su haka maganar insha Allah yana da tasiri saboda ba ka da tabbacin kamar abin da kai bare har ka ba da shi da cewa kana da imani a kai na uku yana nuna tawali da aka ce kai mumini ka ce ni mumini da insha Allah kaga akwai tawali akwai kaskantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala kana raina abin da ka gabatar ma Allah ba ka cika baki da shi saboda haka in ka lura kamar misali akwai hadisin Aisha wanda wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha take tambayar ta karanta aya ta cikin ta suratul mu'minun والذين يؤتون يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة mutanen da suke aikata abin da za su aikata amma zukatan suna taduwa tana cewa akuwar rajul ya fi wa yazni wa sharbul hamra ya rasulallah, wannan ayar da Allah madaukaki yake yabon waɗanda suke aikata abin da suke aikatawa amma gaban su na faduwa shin barayi ne duk barawo shi ke saka gaban sa na faduwa ko mazinaci shi ne wanda ke zina gaban sa na faduwa ko mashayin giya shi manzo Allah ya ce la yabna tasbih ya ke yar abubakar as-siddiq ba haka bane walakin la kun rajulu yasumu wa yusalli wa yatasaddaq wa huwa yakhafu Allah yuqbala minhu mutum ne ya yi sallan ya yi azumin ya ba da sadaka amma duk da haka yana tsoron allah bai karba ba haka ya kamata ka zama mai wale hadisin yana wasu nan kan da shafi ne dubu uku da daya da sabai saboda haka a nan idan ka ce insha Allah ni mubini ne akwai tawali ka kaskantar da kanka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda kaskantar da kai ka kai ma Allah subhanahu wa ta'ala shi zai sa Allah ya sa albarka cikin imanin naka bisa ga wannan ya sa malamai suke cewa babu laifi a abin da aka fi so ga mumini idan an tambaye ka kai mumini ne na'am ni mumini ne insha Allah ka kara da insha Allah kuma in da hali ko da musulmi ne kai musulmi ne na'am ni musulmi ne insha Allah saboda fatan kalmar ta samu albarkan Allah subhanahu wa ta'ala sannan na hudu malamai suna cewa litta haƙiƙi idan ma ka ce insha Allah kana tabbatar da abin da ka sani nan babu shakka a kai kamar yadda ni abin da masaba wato dariƙar al'ashariya take ɗauka idan ka ce insha Allah kamar kana shakkan imani ba shakka ba Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana cikin Al-Qur'ani a suratul Fatih aya ta 27 yana ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah za ku shiga masallacin Ka'aba insha Allah ga Allah bai shirkan za a shiga Allah ya ce annabi za ka shiga za ka je Makka karka damu da abin da Larabawa suka yi sun hana shi ya isa ya sauke umra Ya Allah ya sauka da suratul yana cewa kada ka damu za ku shiga Ka'aba za ku je ku yi dawafi sama duk haka sai Allah ya ce insha Allah insha Allah Allah ya faɗa nan kai ba shakka bane litta haƙiƙi yana tabbatarwa ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan malamai suna ba da misalin addu'ar da annabi yake yi idan ya tafi barka, assalamu alaikum bara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun azza Allah idan ya tafi barka ya kace assalamu alaikum idan mutane masu imani mu ma masu haduwa ne da ku insha Allah ai ko ba ka insha Allah ba za ka maka barka ko amma ya ce in sha Allah duka hakiki ba don tsarin shakka ba tabbatarwa ne a nan ba wai shakka ba ne kamar yadda Allah ya fara suratul fati la tadkhulunna al-masjid al-haram in sha Allah litaji haka nan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna in sha Allah bikum lahiqun shi ma ko da idan kace in sha Allah lokacin da kake da amsar imumi eh, ne wannan baya nuna akwai shakka imani a tare da kai sannan na biyar wanda shine na karshe malamai suna cewa ka hada da insha Allah din yana nuna baka san karshen ka ba saboda yanzu ne ka sani ka kuma san da amma gaba ka sani ba saboda ka cewa insha Allah abu ne mai muhimmanci saboda ka san farko amma baka san karshe ba li'anna al-abda la ya'lamu ala ma za ta yamut Abu ɗan adam da ya san wacce akida ce zai mutu yana rike da ita da addu'a da kyautata fata samu madaukake ya samu mutu kan aqida ta salafu salih saboda haka yasa duk da idan zaka fara irin wannan an sa sai ka haɗa da insha Allah mu ka fara abin da ya fada a cikin wannan babi fasbir nafsaka ala sunna al-imam Fawzai haka ne ko ka yi hakuri maranka ya ta dan uwa ka tabbata akan sunnar manzon Allah fasbir nafsaka ala sunna kai ma ranka hakuri ka tabbata akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ki wa qafal qawm ka tsaya a inda jama'an suka tsaya wa qul fi ma qalu ka faɗi irin abin da ahlus sunna suka faɗa wa kuffa amma kafu an? ka kame daga abin da ahlus sunna suka kame daga yin wasluk sabila salafi kwarai ka shiga magabatan ka na kwarai su ne sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'i fa innahu yaqa'u kama fi'a domin kuwa abin da ya isar masalaf yana isar maka kaima ma لقد كان أهل الشام في كبة من هذه البيئة الإمام الأوزاعي يقول متى نشام دا sun kasance a rafkane game da wannan bid'a hatta ka zafa ha'ilihin babu ahlul iraq sai da aka samu wasu mutanen iraki sun jefo wannan bid'a ga mutanen sha man da kala fi shirkan bid'a daga cikin waɗanda suke shiga wannan bid'a da ma raddaha a ulama uhum bayan malaman su sun sun yi martani gare su wa uhum da malaman su sun yi martani gare su amma duk da haka su daina ba haka abin da yake cewa matsalar wannan bid'ar ta al-mu'tazila ƙasar iraq dama akasarin akidun nan daga nuskari da gabashin duniya wanda annabi sallallahu alaihi wa wasallam kafin ya rasu dama ya ta ishara Ta cewa kun ga kun ganan nan kina daga nan take duk wata akidar da ka sani ta halaka daga wannan nahiyar ta zo shine al-imam al-imam al-awza'i yake nasiha saboda a kasar sham yake yana yana yana yana Syria yana cewa mutanen sham sun kan game da wannan eh, wato bid'ar ba ba sai da mutanen iraq suka jefa wa mutanen sham wannan abin da yake ta riga ta bayyana su ma da suka shi da wannan akidar tasu a kasar iraq malaman da ke kasar iraq da masana fiqhu su bar su ba su yi ta karantar da su a kan cewa abin nan fa sai riko da shi a ta mu'tazila da ke wacce ba ta ƙware ba ka saba maka bakin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su bari ba wannan nasiha ta al-Imam Al-Auza'i babu shakka ta inganta tana kitabu shari'a fi sunna na al-Imam Muhammad bin Hussein al-Ajurri yana hadisin 290 ga kai da yawa wanda suka ba da labarin nasihar al-Imam Al-Auza'i game da yan uwa musulmi da cewar mu yi riko da tafarkin salafus salih kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa da tabbata